biyu a sabihi wa mani ta dabi hadisi wa stamkata bi sunnati ila yazin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi الغسل المصنون بسم الله الرحمن الرحيم babi a cikin wanka na sunna amma wanka na sunna guda bakwai ne wanka domin sallar biyu wanka domin sallar juma'a shi ma sunna ne wanka domin shiga makka suna ne wankan mamaci wankan gawa shi suna ne da wankan jirin biki in ya yanke shi suna ne da wankan jirin ciwo wankan jirin jinin haza idan ya yanki wato in ya yanki zai a yi wanka wannan wanka din suna ne da wanka domin sallar kisbewar rana da wanka domin sallar roƙon ruwa suna ne sunnonin wanka ya ƙare abu wankoci wanka da suna sun ƙare abu Thank you.

وإن ana على السجود idan mutum ya rafkar daga barin sujada au zuhima ko ya zama to an matsayi shi bai samu ya yi sujada ba ko ya yi gyangyaɗi har liman ya miƙe zuwa ga wata raka'a daban sai ya yi sujada an gane ko mutum yana sallah sai ya manta ana sujada hankali shi ya dauke bai zamu yayin sujada ba ko kuma ya zama to an matsin shi yana so ya sujada an matsin shi sai ka sai ya sujada har ma ya je sujada ya dago ko kuma gengedi ya kama shi har aka yi sujada bai sani ba daga bayan sai ya farka ya ga an yi sujada to ba in me wa in jama'a fi idraki imam to idan yana kwadayi da kan liman qabala akan ruku kafin kullu ruku a gane ko a wace raka zai kullu ruku kenan raka ta biyu a wannan raka jira ya kubuce amma yana kwadayi zai iya sujjadan ya riske liman kafin ya dago daga ruku a wancan raka a gane ko to sai sai yayya sai ya yi sai ya sujada ɗin ya dago ya je sujada a yaje ya ruku ya bi shi wa illa idan baya tunanin zai cimma liman sai ya bashi sai ya bi liman sai ya raba wata raka a daban kuma duk inda ya rama raka'a to babu sujada a gare shi in har mutum ya rama wannan raka'a din to babu sujada a gare shi in ya kasance mai shakka cikin ruku'u ko sujada duk wanda kunama ya zo masa ko macijiya sai ya kashe ta babu komai a gare shi